الرحمن الرحيم قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في أرجوزته في أواخر باب من تعرف روايته ومن تقبل روايته ومن ترد وأعرضوا في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني لعسرها مع كون ذا المراد صار بقاء سلسلة الإسناد فليعتبر تكليفه والستر وما روى أثبت ثبت بر وليروى من موافق لأصل وليروي من موافق لأصل شيوخه فذاك ضبط الأهل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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبانا آه، هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa ألفية السيوط ألفية cikin في علم الحديث hadith يو yau muna litinin 20 ga watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da 11 ga watan tara miladiya ta 2017 wannan shine majalisunmu na tara a wannan zagaye ko a kuma jerin majalisanmu na wannan shine na 27 ko 27 ko da takwas ne da bakwai malam yake cewa وأعرضوا في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني لعسرها مع كون ذا المراد صار بقى سلسلة الإسناد آه كما رد أكسني رواية حديثي تأفارة كان هبيت abinda suka ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallama na maganganunsa ko suka gani na ayyukansa ko ya faru a gabansa ya tabbatar ko ya yi inkari ruwayar waɗannan abubuwa ko wannan sunna ɗin zuwa ga almajiransu zuwa ga tabi'ai kamar yadda a a darasin da muka yi ko kalmar da muka yi a gabanin fara wannan darussa da na bayanin cewa tun a lokacin sahabbai an fara rubutawa wasu daga cikin sahabbai sun rubuta wani abu da suka sani na sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar irin su abdullahi ibn amur ibn al'as kamar su ubadat ibn samit kamar su jabir ibn abdullah da sauransu da sauransu wani sun rubuta sannan aka zo lokacin tabi'ai manya-manyan tabi'ai su ma suka rubuta da yawa daga cikin abin da suka ruwaito daga daga sahabbai aka zo tabaka ajin tabi'ai na tsakiya aka zo ajin tabi'ai na ƙasa na ƙarshe sune ne sigarar tabi'in wanda a nan aka samu rubuta da yawa wanda suka yi tarbuta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan lokacin nema aka umarci wasu daga cikin manyan tabi'ai kamar su al-Imam Zuhri cewa su tattara sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a rubuce to bayan su tabaqatu atba'u tabi'in tabi'in suka zo kamar irin su su Malik su Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn irin su hamad ibn salama irin su sa'id ibn abi aruba da dai sauransu da yawa waɗanda suka zo su kuma suka ci gaba da rubuta abinda suka samu daga malamansu tabi'ai a lokacin aka rubuta littafan da ake kira al-muwatta'at kamar muwatta na imam malik muwatta na ibn abi zaid aka rubuta littafan da ake kira al-musannafat aka rubuta littafan da ake kira almasanid har zuwa karni na uku karni na uku shine lokacin da rubuce-rubucen suka ƙara faɗaɗa don a cikin wannan karni na uku ne aka rubuta littattafan da ake kira al'usulu sita sayihul bukhari sayihu muslim sunan abi dawud jami'u tirmidhi sunan annasa'i sunan ibn majah a cikin wannan karni na uku ne aka rubuta da yawa daga cikin littafan masanid da su musnad ishaq ibn rahuya irin musnad abu dawud at-tayalisi musnad imam ahmad ibn hanbal da ire-iren su da yawa aka zo dabakar waɗanda ta zo bayan waɗannan irin su ibn khuzaima su ma suka yi rubutun su su ibn hibban karni na hudu kenan su ma suka samu suka yi rubuce-rubuce to karnin ruwaya karnin ruwaya eh, kusan yana karewa daga karni na uku wato ruwaito hadisai ta karni na uku kusan duk an gama rubuta dukkan wasu hadisai da ake so a rubuta ta zama na karni na hudu waɗanda suka zo irin su bai haƙi bai haƙi a karni na biyar yake irin su alhakim annai sabori waɗannan sun zo sun rubuta abubuwan da suka samu daga wancan karni da ya wuce kusan sun rubuta illa iyaka dai akan samu wasu asanid amma ba mutum ba ko da an samu mutum din to ba zai wuce ƙari wasu alfas ba a cikin mutum din amma ba dai a samu wata wani abu wanda babu shi a cikin waɗancan littattafai na farko ba waɗanda su ne al'usul littattafan da aka rubuta a lokacin sahabbai da lokacin tabi'ai duk kusan duk sun shige cikin littattafan da aka rubuta a ƙarni na uku wato littattafan da su imam ahmad suka rubuta ishaq ibn rahoya irin su yaqub ibn shaiba duk kusan sun haɗe dukkan waɗansu ƙananan littattafai da aka yi a zamanin tabi'ai sai zamana a waɗancan littattafan sai zamana babu su saboda sun shiga cikin manyan littattafai da aka rubuta za ka samu littafin imam bukhari kusan ya tattara wasu littattafai ne na tabi'ai a ciki ya ebo duk abubuwan da ya ebo ya hada a cikin littafinsa nan duk wanda suka zo bayansa abinda suka yi kenan to a wancan lokacin aka sanya waɗannan sharuɗa duk da muke karantawa idan za a karɓi ruwaya dole sai an kalli isnadi gurin wa kaji shi kuma gurin wa ya ji har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan sharuɗa duk sai sun cika waɗanda muka bayyana shuruɗul adala shuruɗul dabt ittisalu sanad waye waye duk waɗannan abubuwa sai sun cika sannan a karɓa idan ba su cika ba to za a bashi matakin da za a ba wannan ruwayar to da tafiya sai tafiya aka gama wannan waɗanda da suka zo daga baya ya zama na abin da yake cikin waɗannan littattafan shine dai suke sake suke sake ruwaitowa su ne al'usurul mutaakhira al'usurul mutaakhira da aka zo kusan abin da yake cikin littattafan masani da littattafan musannafa da littattafan siha da da da duk kusan su ne ake tarwaitowa amma da isnadi isnadin yana nan amma ƙarshe zai tike da bukhari misali ko zai tike ga muslim wato zan ruwaito littafan da suke hadisan da suke cikin musnad da isnadi na na ji daga malami na shi ma ji daga malamin sa har a zuwa almajirin imam muslim shi kuma daga imam muslim shi kuma hadisan da suke cikin littafin sa aljami to shine anan ibn ibn ah, abinan afwan asyuti yake maganar cewa daga ƙarshe al-azman al-mutaakhira ba a duba an daina an kawar da kai daga waɗancan sharuɗa da aka sa na ruwat na cewa kafin a karɓi hadisi sai ka zama kaza ka zama kaza ka zama kaza tunda yanzu an riga an gama wannan hadisan sun gama kammala wanda za a karɓa an karɓa wanda ba za a karɓa ba an san kowanne ne yanzu wanda suka zo littattafai suke ruwaya littattafan nan kuma suna nan don haka silsilar isnadinka zuwa ga littafin imam bukhari ba shi da tasiri wajen inganta hadisin bukhari ko raunana shi don ina da isnadi zuwa ga muhammad ibn yusuf al-farabri shi kuma daga imam bukhari wannan isnadin mutanen da nake da su sai dai kawai in aji saboda ya nuna wani abu da wannan al'umma take banta da shi na isnadi wanda babu shi a cikin wata al'umma amma ba dan yanzu hadisin bukari yana buƙatar a duba mazajen da na kawo tun daga kai na har zuwa shehi na har zuwa har zuwa har zuwa ƙarshen almajirin imam bukari a sake duba su a ga cewa cikin su dinnan wane ne ya cika sharaɗin can da ake nufi waye bai cika ba saboda dan ka ga wani wanda bai cika sharaɗi ba a cikin isnadi na ni zuwa ga mai littafi ba zai yi tasiri akan littafin tun da littafin an riga an gama shi kuma littafin yana nan to wannan shine abin da yake cewa wa a'radu fi hadhihi al-azmani a cikin waɗannan zamuna na baya-baya da suka zo wanda suna farawa tun daga kan karni ma na tun daga cikin karni na hudu karni na biyar har zuwa yanzu sun kawar da kai an i'tibari hadhihi al-ma'ani sun kawar da kai daga lura da waɗancan sharuɗa da aka aji akan kowane rawi al-ma'ani anan yana nufin al-awsaf sifofi da aka aji kan kowane sharadi akan kan kowane rawi sai ya cika wasu sharuɗa li usriha saboda abin ya zanda wahala ba kamar da ba a lokacin sahabbai sahabi kai tsaye zai ce annabi ya ce ko na ga annabi in ya yi ƙasa ne ya ce ya faɗi sunan wani sahabi ɗan uwansa saboda haka kun ga isnadin duka dududu daga shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma mutum ɗaya wannan ba zai wahala riƙewa ba tabi'ai da suka zo su ma sun daga tabi'i sai sahabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ko tabi'i sai dan uwansa tabi'i sai wato silsilar isnadin ba ta da tsawo to amma ana ƙara yin nesa da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam silsilar isnadin tana ƙara tsawo yanzu ce zan jawo isnadi daga kaina zuwa kan zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum nawa ne za a abin nan ba a samu ba a samu mutum ashirin samu mutum ashirin ko lokacin ko lokacin su imamu suyuti wanda yake da isnadi da mutum goma sha ɗaya yana alfahari cewa yana da wani isnadi ali to bare yanzu bayan wannan lokaci da wajen shekara ɗari nawa so kaga aƙalla a ce na samu isnadi ali in samu mutum ashirin tsakanin da annabi sallallahu alaihi wasallam to a ce duk hadisi yana buƙatar in kiyaye mutum 20 kafin in faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam da sunansa da nasabarsa da yanayin sa karɓaɓɓe ne ko ba karɓaɓɓe ba ne kaga abin zai wahala sannan kuma baya da wani amfani don ka tsaya ka kiyaye wannan duk bai da amfani saboda littafan nan suna nan ko isnadi na zuwa bukhari ya inganta ko bai inganta ba littafin bukhari yana nan in an tashi za a fara dirasar za a fara nazarin hadisan cikin bukhari ne daga kan bukhari zuwa ƙarshen isnadinsa ba abin da yi ƙasa ba to shine yake cewa daga baya sun yi watsi da wannan ha saboda wahalar wannan saboda abu ne mai wahala ma ma'a kauni zal muradi sannan kuma abin da ake nufi da wannan silsila da wannan isnadin na mutanen baya baya sara baqa salsalatil isnadi shine kawai saduwar isnadi shi kawai shine manufar barin isnadin amma ba wai a tabbatar da hadisin ba ko a kore shi salsala in kace salsala a ittisalul isnad yace bi fathi sin salsalatul isnad a ittisalul isnad ba al murad shine salsalatul isnad a samu isnadi in ji cewa ina da isnadi zuwa bukhari ina da isnadi zuwa muslim ina da isnadi zuwa abi dawud sunan nasa'i tirmizi ko ina da isnadi zuwa imamu ahmad zan yi alfahari a ce ina da wani isnadi wannan mazajen da suke cikin isnadin da yawa ba zan san su ba sai an yi tafiya an yi tafiya in ga ibnu hajar in ce a na san wannan in ga shaukani in ce na san wannan amma da yawa wasu ban ni kaina da nake da isnadin ban san su ba to kaga kawai dai in ji cewa ina da wani isnadi kamar yadda makaranta alqurra ake ba su ijaza to haka nan muhaddithuna suna da ijaza to muradi ita wannan ijaza din shine baqa'u salsalatul isnad kana ita silsila din kana nufin rijal din kana ita salsala salsalatul isnad dan kasance wata khisisati hadhihi umma wannan al'umma ita kadai a cikin al'ummomin da suka gabata tun kafuwar duniya ba a samu wata al'umma wacce take da isnadi zuwa ga annabin ta sallallahu alaihi wasallam sai wannan al'umma to saboda wannan isnadin ya ci gaba da wanzuwa a rika jin cewa akwai shi shine yasa malamai suka ci gaba da da ainihin kula da shi amma ba wai inganta hadisin ko raunana shi ba inganta hadisin zai fara da kan mai littafi zai fara da kai imam ahmad zuwa karshen isnadinsa zai fara da kan bukhari zuwa karshen isnadinsa abu dawud zuwa karshen isnadinsa an gane amma ba daga wanda suke bayan su ba su wannan da su da babu duk ɗaya ne wannan shine abin da ibnu salah yayi magana a cikin littafinsa littafinsa uh, ulumul hadith inda yake cewa yanzu ba zai yiwu ba ka inganta hadisi kawai saboda rijalin isnad yana nufin wannan isnatun da ya maganar ajiza da ma'ajim da mashiyakhat yake cewa duk waɗannan yawancinsu duk majahil ne ba a ma san su ba ashe a dogara da su a ce an inganta hadisi saboda a cikin waɗannan mutanen an ga duk amintattu ne ko ba amintattu bane yace baya da wani abu to shine sai wasu suka fahimci to ai ibnu sala ya ce an hana inganta hadisai da da rauna su wannan shine abin da ya faɗa in ka je karanta maganarsa sa zaka ga abin da yake na yayi misali da al-ajza da mashiyakhat da al-ma'ajim waɗanda duk daman su ne suke ake rubuta waɗannan asani ɗin na ƙarshe a cikinsu to shi ne sai ce to me za a yi la'akari da shi a ciki ce tabar taklifuhu was satru abinda kawai za a duba game da wanda zai ruwaito wannan silsila kawai a dubi bangaren taklif an yakuna mukallafan eh, an kuna baligan aqilan was ya zama masturul hal ba a buƙatar sai an samu al'adalatul batina ba a san shi da fasikanci ba ba a san shi da fasikanci ba wannan ya isa shine as-satr din zamana mastur ne wa ma rawa asbata sabtun barru sannan abin da ya ruwaito din nan asbatahu wani amintacce ya tabbatar kamar yadda kuka sani a wancan lokacin mutum ba zai ɗauki littafi kawai rikar wayarsa ba yana ba da ruwayarsa sai idan yana da sama a ɗinsa wato sai idan ya ji shi gaban malami idan kuma ya ji shi gaban malami to ya kamata a samu sunan shi a cikin abin da ake kira sibakus sama ko sabatus sama akwai abin da ake rubuta sunaye kamar registration ne na sunayen waɗanda suka halarci wannan karatun idan muwaɗa ne malamin zai karantar to waɗanda suke halarta karatun akwai wanda yana sa ido duk wanda ya zo za a rubuta sunan shi in akwai ranar da ya yi biyabi wato bai zo ba an karanta wani babi daga cikin abuwab ɗin muwadda baya nan to za a rubuta cewa bayan an gama cewa ya ji muwaɗa daga malam wane amma bai ji babi kaza ba ko kuma ya lura cewa ana yin karatu yana bacci to ba zai dame shi ba sai dai an zo rubuta tsibakus sama ya ce wane ya halarci karatun nan hadara fulan ibn fulan wa fulan ibn fulan in an zo kansa a ce wa fulan ibn fulan illa annahu yana amma fa yana bacci wannan dan a nuna maka cewa kai ya je yayi karambani ya je ce shi ma zai karantar sanda ake karatun nan gaban malami bai tsaya ya bada hankalinsa ba to wannan sabtus sama din za a rubuta shi inda za da kun taba ganin sa maksud din sa za ku ga yadda suke rubuta shi za a rubuta shi da rubutu ƙanana ƙanana kuma saɗara tana kusa da juna saɗarinsa saboda kada ma wani ya je ya cusa sunansa a tsakanin sunaye alhalin bayana zai fara da sami'a sami'a hazal juzu ko sami'a hazal kitab fulan ibnu fulan idan yaro ne karami idan yaro ne karami wanda bai ko bai kai tamyizi ba yaro ne wanda ba abin sai sa hadara ma'ana bi hudurihi yana gurin amma ba su ce sami'a ba to wannan duk suna yi dan a tabbatar da cewa ilimin an shigo shi ta kofarsa ba kawai daga sama ba fa'atul biyuta min abwabiha akai ba min zuhuriha ba saboda wannan da yazo yana karantar da littafin yana da sama din littafin to wanda zai rubuta wannan sama din ana bukata ya zama adali ne kada a samu wani wanda za a hada baki da shi ko ba na nan da Allah in ka tashi rubuta ka sa suna na ce ba matsala ce da Allah zan dan fita nan ina dan uzuri da Allah kakka rubuta wani abu da Allah ce ba matsala kamar yadda ake a makaranta ba ka zo ba ka zo to kaga in aka samu mai amana duk ba zai yadda da wannan ba duk matsayinka duk girmanka duk kwarjininka in baka zo ba zai rubuta baka zo ba to shine yake cewa wa marawa asbata ai asbatahu sabtun barru abin da ya ruwaito wanda yake wato tabbatacce a ilimi sannan mai tsoron Allah ya rubuta cewa wane ya halarci wannan guri to yace wannan shine kawai yace wal yarwi min muwafiqin li asli shuyukhihi fa zaka dabt al ahli wal yarwi in ya tashi ruwaya ma'ana zai karanta ma wasu to ya ruwaito daga nuskar da take daidai da asli shuyukhihi kamar yadda na gaya muku a karatun safe cewa kowane malami yana da asluhu al'asul wato inda ya rubuta hadisansa a yadda suke yi idan za su suka fita neman hadisi suka shiga gari za su je su samu malamin ko dai kafin su je su same shi sun samu littafinsa a gurin wani daga cikin almajiransa sun kwafi hadisan da suke so su ji a wajensa a nasu sai su je yana karanta musu hadisan inda suka kwafa ba daidai ba suna gyarawa lokacin da zai gama karanta musu hadisan sun gama gyara dukkan kurakuran da aka samu na wajen kwafa na wajen kwafi a can lokacin ba photostat sauraka da hannu za su zauna su kwafa ko kuma su je yana musu imla'i su zauna sanda yake imla'i suna rubutawa in suka gama rubutawa sai kuma su samu ko dai kwafi na asali na shi malamin su zauna su sake bin nasu abin da suka kwafa watakila akwai abin da ya faɗa ba su ji daidai ba suka rubuta kuskure sai su gyara akwai abin da ya faɗa ba su kula ba har ya wuce ba su rubuta shi ba in ba su samu nashi kofin ba sai su samu kofin wani almajiransa wanda shi ya yi wannan gyare-gyaren a nashi ya karɓi na malaminsa ya gyara saboda haka nashi ya zama karɓaɓɓe to sai su yi muƙabala wannan ita ce kira muƙabala ta ake kira muqabalatul alfar'i bil asl to yake cewa idan ya ji daga wajen malaminsa bayan an rubuta sunan to ya samu in zai ruwaya ya yi ruwaya akan da wannan littafin da aka yi muƙabalarsa wanda ya dace da asalin na asalin na malaminsa kai ya je ya aro na wani wanda ba ya da alamar cewa an yi muƙabalarsa akwai abin da suke nuna in an yi muƙabalar hadisi sukan yi da'ira ƙarshen kowane hadisi bayan an yi muƙabala a cikin za su yi masa ɗugu wannan hadisin an gama mukabalarsa ya tabbata in suka aka yi mukabalar na biyu shi ma a wannan da'irar sai su mata digo sai za ga wasu nusas da yawa na na za ka rika ga wani wannan digo din tsakanin kowane hadisi da kowane hadisi yana nuna cewa wannan nuska din an yi mukabalarta da asalin shi mai hadisin to yayi wannan shi yace fa zaka zabtul ahli yace wannan shine zabtin wato shine kula da kiyayewa na al-ahlul azman al-mutaakhira waɗanda za su zo da ƙarshe ahlul hadith al-mutaakhirin wannan shine abin da ake kira dabtin su ba dabti irin na waɗancan malaman farko ba wannan shine abin da ya rufe babin da shi ina fatan an gane باب مراتب التعديل والتجريح وأرفع الألفاظ في التعديل ما جاء فيه أفعل التفضيل كأوثق الناس وما أشبهها أو نحوه نحو إليه المنتهى ثم الذي كرر مما يفرد بعد بلفظ أو بمعنى يورد يليه ثبت متقن أو ثقة أو حافظ أو ضابط أو حجة ثم صدوق فمعمون ولا ثم صدوق أو فمعمون ولا بأس به كذا خيار وتلا محله الصدق رووا عنه وسط شيخ مكررين أو فدا فقط وجيد الحديث أو يقاربه حسنه صالحه مقاربه ومنه ما ير ومنه ما ومنه من ومنه من يرمى ببدء ببدء أو يبم إلى صدوق حفظ إلى إلى صدوق سوء حفظ أو وهم يليه مع مشيئة أرجو بأن لا بأس به سويلح المقبول عنه wannan maratibu ta'dil wa tajrih at-ta'dil kamar da muka ce shine a wasaf tarawi wasf rawi bima yadullu ala qabul riwayati shine ake kira wasf rawi bima yadullu aw yaqtadi qabul riwayati a bashi sifa wacce take nuna an karbi riwayarsa za a bashi wannan sifa da an ambace shi da wannan sifa to tana nuna cewa riwayarsa karbabbiya ce wannan shi suke kira at-ta'dil التجريح كو الجرح شين وصف الراوي بما يقتضي رد روايته أو تضعيفها أو التوقف فيها أسفا تراوي da wani abin da zai sa a watsar da ruwayarsa gaba ɗaya an ba shi wata sifa wacce daga jinta zai sa a ce ruwayarsa bata inganta ba ba to ruwayarsa a bar watsarwa ce ko kuma a raunana ta saboda wannan sifa ko kuma alal akalla ai tawakkufi a jira sai an samu wani abin da zai nuna cewa ta inganta wannan shine suke kira aljarh ko at-tajrih to wajen sifanta waɗannan ruwaɗin suna da alfaz suna da lafuzza da suke amfani da su kalmomi da suke amfani da su to waɗannan kalmomin malamai sun yi su gida-gida su ne maratib sun yi su aji aji gida-gida akwai martaba ta farko akwai ta biyu akwai ta uku a wajen ta'adil wato ɗaya biyu uku hudu biyar shida wajen jera waɗannan kalmomi ibnu abi hatim ibnu salah daga baya da ya zo sun sanya su arba a maratib wato martaba hudu ne alfazu ta'adil sun sanya su martaba hudu ne martaba da tafi kowace sai mai bi mata sai mai bi mata sai zuwa wacce take ta kasa da wannan ya zo a zahabi wal iraqi sai suka maida su biyar a sama sai suka samu wata aka ƙara. Eh, abin nan da ya zo ibn hajar sai mai da su shida wanda akan shida din suyudi ya tafi akan shida din suyudi ya ya rubuta wannan baitocin kan guda shida ne to ya fara da daga sama wato wanda ya fi kowanne kamar ka ce mumtaz ko mumtazun jiddan in ana in ya halatta mumtazun jiddan sannan mumtaz sannan jayyid jiddan sannan jayyid haka an gane yace wa arfa'u al-alfaz fi at-ta'dil ma jaa fihi af'alu at-tafdil lafazin da yafi kowanne wajen bayanin adalcin rawi shine wanda aka yi amfani da af'alu at-tafdil kama a ce awsaqun nas ka awsaqin nas kama a ce fulanun awsaqun nas wane wa ya kai shi ko asbatun nas wato a kawo af'alut tafdil ce wannan shine qolu ko ce wa ma ashbahaha da wanda da lafazin da ya kama da wannan kama a ce ilaihil muntaha ce wane a ce ilaihil muntaha fil hadith yana kama da awsaqun nas ko ko ilai abin nan ko asbatun nas aw nahwuhu ko wani abu da ya kama da wannan a ce wane fa ya ce la yus'alu an mislihi ko ana us'alu an fulan kamar a tambayi imamu ahmad game da wani rawi a ce me za ka ce game da wani ya ce ana us'alu an fulan fulanun yus'alu anni ce ni ne za a tambaya me zan ce game da wani wato ni ne zan ba da zan ba shi maki ai sai da shi a tambaye shi ba da maki to kaga wannan shi ma yana can martaba ta kokoli wato ya fi karfin ma a yi amfani shi ya fi karfin ma tsaya ana bayaninsa akwai alfaz da yawa waɗanda suke shiga ƙarƙashin wani amma wannan misali ne ya ce au ilai nahu ilaihi muntaha wace matuƙa wato ya kai matuƙa wajen abin nan suna da yawa waɗanda sahawi yake cewa da za a samu abin nan ibnu hajar yake cewa da za a samu wani ya tattara su ya yi musu kowace lafazi ya haɗa ta da 'yan uwanta da ya yi amfani sosai to amma saboda yawan su tattara su ɗin shi kansa abu ne mai abin akwai wanda ya fara abul hassan al maaribi cikin littafi ya fara ban sani ba ya ci gaba amma aikin yana da wahala kuma ga wanda yake mumaris ya kware cikin harkar fannin aikin baya da wani amfani a wajensa wanda kuma yake mubtadi to shi kuma zai gane komai ba wanda kuma yake ya kware shi kuma baya da wani amfani a abinsa to wannan ita ce martaba ta farko wannan martabar ibnu hajar shi ya kara ta babu ita a gurin ibnu salah a ibnu abi hatim da ibnu salah da da zahabi da iraki ثم الذي كرر مما يفرد بعد بلفظ أو بمعنى يورد sannan wanda aka maimaita kalmar wanda ana faɗatta ita kadai amma sai aka maimaita ta wacce nan gaba zai faɗe ta ita kadai ta zama martaba ce mai zaman kanta to amma a nan sai aka maimaita ta ko dai aka maimaita ta bil laf ko aka maimaita ta bil ma'ana kamar siqa a ce siqatun siqa kaga siqa shi kadai martaba ce mai zaman kanta to amma sai aka maimaita lafazin siqatun siqa wannan shine zai biyo baya ko kuma bil ma'ana a ce siqatun sabt ko siqatun hujja da siƙa da hujja da fiqa da sabt duk dai ma'anar su amma lafazin ne suka sha bamban to ko dai a ambaci lafazin ɗaya a maimaita shi fiqatun fiqa ko a ce fiqat ko a ce sabtun sabtun eh, ko a ce hujjatun hujja ko kuma a dauki fiqatun sabtun ko fiqatun hujja a dai maimaita ko da lafazi ko da ma'ana yoradu ma'anar da za a kawo don ta karfafi ma'ana ta farko to wannan shi yake biyewa martaba ta farko wannan ita martaba ita ce ta fara daga wajen zahabi ita ce farko a wurin zahabi da da da da al-iraqi cikin taqid wal idah wannan ita ce ta farko don su kawo ta biyu ba su suka fara daga wannan a wajen a wajen malamai akan samu sukan maimaita sama da biyu ba amma dai na ya faɗi biyu saboda ya nuna maka akalla dai ta fara da biyu a maimaita shi sau biyu sukan maimaita akwai ibn sa'ad a cikin tabaqat ya sifanta shu'ba da cewa maamunin sabtun hujja sahibu hadith maamunin sabtun hujja sahibu hadith kaga ya faɗa abin nan aksar abin da aka samu shine qawlu ibn uyayna inda ibn uyayna yake cewa haddathana amr ابن دينار وكان ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة sai da ya faɗi tara ana jin cewa ma numfashinsa ne ya ɗauke shi sa ya tsaya a tara yalihi sabtun mutkinun aw siqatun aw hafizun aw dabitun aw hujja sai kuma martaba da take bai mu wannan ita ce ta uku wanda ita ce kuma ta farko a gurin ibnu abi hatim a ce da shi sabtun kaga ɗaya daga cikin waɗancan kalmomi ne da aka maimaita a nan in an ɗau ɗaya kalma ɗaya an yi amfani da ita a ce fulanun sabtun wanda za a ce fulanun sabtun sabtun ya fi shi ko sikatun sabtun ya fi wanda aka ce sabtun kawai ko aka ce sikatun ko a ce fulanun mutkin a nan da ya ce yalihi sabtun wannan abin nan ko kuma mutkin ai fulanun mutkin ba yana nufin a haɗa kalmar sabtun mutkin ba in aka hada kalmar sabtin mutkin ya koma ya koma ta baya an gane ya ƙara sama fulanun sabtun ko fulanun mutkin sabtun shine wanda ya kafu a cikin riƙe abinda ya karanta ko cikin wannan ilimi wanda yake sabitul kal baya girgiza a cikin harkar shine sabt mutkin wanda ya kai ololuwa wajen kiyaye abin da kwarewa cikin abin daga al ne ismul fa'il ne na al ko dai a ce fulanun sabtun ko a ce fulanun mutkin, ko a ce fulanun thiqa ko a ce fulanun hafiz ko a ce fulanun babit, ko a ce fulanun hujja a yi amfani da kalma ɗaya daga cikin waɗannan kalmomi to wannan shine mataki na uku a gurin Ibn hajar shine mataki na biyu a wurin eh, eh, shi ne mataki eh, na uku a wajen su na biyu a wajen iraki shi ne na uku a wajen hafiz ibn hajar kalmar hafiz ita kadai ba zai yi ta nuna cewa wane amintacci ba ne don kalmar hafiz tana nuna kiyayewarsa da abin da ya ji wato bangaren ilimi ne yabo ne ta fuskar ilimi amma ba ta fuskar addini ba ana iya samun hafiz ta fuskar ilimi hafiz din ne amma ta fuskar al'adala addiyana yana da matsala saboda kalmar kawai a cewa na alhafiz ba ta nuna karɓaɓɓe ne saboda ka dole sai an haɗa ta da wata kalmar da za ta nuna haka ko kuma wani siyaki ya nuna cewa a nan hafiz ana nufin sika ana nufin ta fuskar addini da ta fuskar kuma iliminsa amma dan ta fuskar hifzi kawai wannan ba zai zama karɓaɓɓe ba karatun jiya na yi muku misali da suleiman ibn dawud da shazakoni shazakoni din yana da cikin huffazud duniya yana cikin huffazud duniya na ce al-huffazud duniya a zamanin sa ba su su hudu ba <coughs> da shi da abu zur'a da ali ibn al-madini a ce da ali ibn al-madini da abu zur'a da da abin al alfallas yahya ibn ali alfallas to babu waɗanda suka kai su hadda a zamanin su to amma shazakuni din nan dan giya ne mashayi ne kaga haddasa da kiyaye ilimin sa ba zai amfani ba shi yasa ba ta inda zai shigo cikin isnadi a karbi isnadin sa saboda kalmar hafiz ita kadai ba za ta ba za ta gamsar ba ibnu ukda hafiz ibnu ukda hafiz ne ya tara ilimi amma kuma akwai magana akan akansa haka nan kalmar dabit idan muka koma tarifin hadisi sahihi za mu ce an ya kuna adlan dabitan ashe kaga dan ya zama dabitan akwai bukatar ta ya zama adlan sada kalmar zabit ita kadai ita ma ba za ta nuna cewa malamin karbabbe ne amma kalmar hujja wannan za ta nuna karbabbe ne tunda ba zai zama hujja ba sai ya zama adali kuma ya zama mai kiyaye ilimin sannan zai zama hujja saboda kalmar hujja ita kadai wannan za ta iya za ta iya abin nan amma kalmar hafiz da zabit ita kadai to ba za ta zama tausiki ba har ta kai cikin wannan martabar an gane sannan sai martaba ta hudu ita ce ta uku a gurin iraki ita ce ta biyu a gurin ibnu abi hatim da ibnu salah sun sadukun sai wanda za a ce da shi saduk saduk sifatun mubalaga ce ta sadiq saduk a ce da yawan gaskiya fa ma'amunin ko a ce fulan ma'amun ثم صدوق او فمأمون واتي فلان مأمون فاء من زائدة دان كوي بإقامة الوزن كاتا أي أو مأمون واتي فلان مأمون واتي فلان لا بأس به واتي فلان صدوق ko a ce fulan ma'amun amintacce ne ko a ce fulan la ba'sa bihi waɗannan duk alfaz ne na ta'dil wanda suna cikin wannan martaba wannan mataki na hudu mataki na ɗaya da na biyu da na uku idan duk isnadi ya zama ruwa ɗinsa masu ruwayarsa sun cika wannan ƙa'idojin to shine ake cewa sahihi ne gwargwadon yadda suka kasance idan ya kasance waɗanda suke dukansu a isnadin irin waɗannan na martaba ta farko ne kaga wani a'la sahih kenan a ce an samu isnadi malik an nafi an ibn umar kaga wannan dukkan su a imma ne kaga wannan yana cikin a'la sahih shine a'la sahih an gane ka shi kansa sahih din maratib ne akwai sahihi a'la sahih akwai sahihin da sahihi ne kamar yadda ka san dai a ce abin nan akwai wanda ya samu distinction ko ya samu first class offer to su kansu ai a makin akwai wanda ya dan fi wani akwai wanda ya cinye 100 bisa 100 akwai wanda ya cinye 99 akwai wanda ya cinye 8 akwai da 7 haka an gane amma dukkaninsu suna cikin wannan wannan class din to amma wannan class din daga martaba ta hudu da za mu fara yanzu wannan martaba ce ta hasan hadisin da ake cewa hasan idan rawu ya zama a cikin isnadi akwai rawun da aka ce da shi saduq ko aka ce ma'mun ko aka ce la ba'sa bihi to hadisin ya gangaro daga sahihi ya dawo hasan in duka za a samu cikin isnadin duka a samu suna waccan martaba ta sama amma a samu guda ɗaya a cikinsu an sifanta shi da sado to shi za a kalla a yi hukunci ba za a kalli waɗancan ba shi al hadith al-da'if yaqdi ala al sannan al-qalil yaqdi ala al idan a isnadi dukansu dukansu amintacce ne sai a tsakiyar isnadi ko a ƙarshen isnadi ko a farkon sai aka samu wani mai rauni to shi wannan mai rauni shine hukuncin shine hukuncin isnadin ba ka dubi sauran ba sai ai ga su malam wani an ce da su malam wani wannan mai raunin da ya shigo cikin su shike ya bata wake daya shike bata miya ya bata wannan miyar in ana neman isnadi wanda zaka kira shi ko mashhur eh, ko ka kira shi aziz ko ka kira shi mutawatir idan ya zama a tabakar ɗaya daga cikin tabaqatul isnad din an samu mutanen da ba su kai adadin da ake so ba al yana fara da mutum uku sai aka samu riwaya salasa an salasa an isnain an salasa ya dawo aziz waɗannan salasa salasa salasa din da aka ta samu a cikin ajujuwan ba su aiki ba wannan kaɗan ɗin shi zai shi zai hukunci duk hadisin da aka samu rawi saduk a cikin sa wannan isnadin sunan shi isnadi hasan in ma zai zama ingantacce hadisin ya zama sahihi sai dai ko bishawahid ko bil mutaba'at an fahimta to haka aka ce rawi la ba'sa akwai la ba'sa sukan ce laysa bihi ba's duk martaba ɗaya ce wannan la ba'sa akwai la annahiya allati laha araqatun fi wannan ya bawa wa la karfi akwai laysa bihi ba's nakira ta zo fi ita ma tana da la taquwa ɗin. haka za su zama duk ɗaya ne da la ba'sa bihi da laysa bihi ba'as duk a mataki ɗaya suke ko a ce fulanun khiyar alkhiyar min alkhairi duk da shar a ce wani mai mutumin kirki ne wani na kirki ne duk da cewa wannan kalmar khiyar ta fi karkata zuwa ga adala ta fi karkata zuwa ga bangaren addininsa ba bangaren iliminsa ba na gaya muku a bangarori biyu ake kallo bangaren addinin sa da kuma bangaren ilimin sa tana iya zama mai addini ne mutumin kirki ne waliyi ne amma ta bangaren ilimin sa akwai matsala to wannan mai matsala ne a gurin su tana iya yi wa kasance yana da ilimi shakundum ne amma bangaren addinin sa akwai matsala wannan mai matsala ne a gurin su sai ya zama ta duka bangarorin biyu ba shi da matsala kalmar khiyar ta fi karkata zuwa ga janibin janibin adala to amma sukan sukan sukan faɗe ta suna nufin duka janibin guda biyu kamar kalmar la ba'sa bihi sukan amfade ta suna nufin duka janibin guda biyu bangaren ilimi da bangaren abin nan za mu yi abin a gurguje saboda lokaci kuma wannan shine darasin mu na karshe kada kada mu kasa kai inda ake so watala mahalluhu sidku sai kuma martaba ta biyar ko ta hudu a gurin zahabi da iraki ko ta uku a gurin ibnu abi hatim ita ce mahalluhu sidku a ce rawi mahalluhu sidku wannan bai kai saduq ba saduq siga ce ta mubalaga wanda suka san larabci sun siga mubalaga tana nufin ya kai matuƙa wajen gaskiya amma wannan mahalluhu as-sidq mahallinsa shine gaskiya kaga bai kai wancan ba zaka yana ya ya gangaro ya dawo martaba ta biyar ko a ce rawau anhu nas a ce rawa anhu nas galibi suka ce rawa anhu nas suna nufin siqat a ce fulanun rawa anhu nas alama ce ta cewa mutumin an gamsu da shi har ma malamai suna ruwaya daga wajensa kalmar rawa anhu nas ita ma a wannan martabar take ko a ce fulanun wasaf ko a ce fulanun shaikh kun ga kalmar shaikh a gurin malaman hadisi ƙasa take sosai ba kamar yanzu aka ce mutum sheikh an kai shi su in an ce sheikh wato dai gashi ba yabo ba fallasa sun ce sheikh shine wanda lam yarwi min al-ilmi illa qalilan hadisansa in kaɗan ne to shi suke cewa fulanin sheikh in suka ce fulanin min al suna nufin ƙasa yake eh, sufyan sauri yana cewa idza jaa al halal wal haram rawaina min al istiqat wa idza jaa ghairu zalika rawaina al mashayikh wanda bai sai makarba na mashayikh shuyukh mukarraraini ko a ce fulanun wasatun wasat ko shaykhun shaykh ko shaykhun wasat a ce fulanun shaykhun wasat akarrara abin nan au fardan ko ku kowanne a faɗe shi a ce wasat ko a ce shaykhun faqat wato ba tare da an maimaita lafazan zambi ba haka nan wa jayyidul hadisi ko a ce fulanun jayyidul hadis ko hadithuhu jayyid hadisin sa mai kyau ne to ana nufin yana cikin wannan martaba ta ta biyar aw fulanun muqaribul hadis ايدا يكي نسخر كتاب مسكر احمد شاكر يقارب الحديث اما باسا فالان يقارب الحديث تلسي فلان مقارب الحديث هو مقارب الحديث بكسر الراء بفتح الراء سنة بعد مضارئ با دا, دا, دا اسم الفائل كو اسم المفعول مقارب الحديث كو مقارب الحديث يدا يكي انصطة وجي للحديث او مقاربه هناك وجي للحديث او يقاربه to amma sun faɗi sun fi faɗan muqaribul hadith wanda zaka ganshi a gurin bukhari da yawa yana amfanta fulanin muqaribul hadith fulanin muqarabul hadith in kai fatahar ra yani fi muqarabul hadith ay hadithu ghairihi min athiqati yuqaribu ahadithahu wanda yana nuna cewa eh ba laifi hadisan malamai suna kusa da dashi ba ya saba musu ko muqaribul hadith ai huwa ahadithuhu tuqaribu hadisa ghairihi yana kawo hadisan da suke kusa da na sauran malamai kaga yana nuna da ba da matsala to amma duk kalmar dai tunda ba a ce sikatun ba sabtun ba ko ba a ce sikatun ya dawo dai wannan martaba ta biyar ko a ce fulanun hasanul hadis hasanul hadis, ko a ce fulanun salihul hadis, hmm? ko muqarabul hadis muqaribu ko muqarab ya ya kasu duka bin ko yawa ko muqaribul hadis bi kasrir ra wa minhu abin da yake bin yake shiga cikin martaba ta biyar wanda yake zuwa bayan martaba ta hudu man yurma bi bid'in yayi sukuni dal saboda larurar listiqamati alwazn li zarwati alabin bid'a bid'a ne ya kamata bida'in bi fathi dal to amma saboda saboda zai samu matsala in yayi fataha akan dal din sai ya daure shi cewa minhu man yurma bi bid'in zaka daure dal din amma asalin kalmar bibida'i an gane ko sai wanda aka jefa da bida'a an jefe shi bayan kasance wasu amintacce amma an jefe shi da bida'a to a gaskiya wanda aka jefa da bida'a kamar yadda muka faɗa ita jifa da bida'a baya sauko da rawi duk da cewa ya shafi wani janibi na adala saboda adala din da lati zazza ce wannan adal ne wannan ya fi wani adal ya fi zama adalci in dai yana da gaskiya yana da amana yana da addini yana da tsantseni to shikenan ko da an jefe shi da bid'a yanzu ai ba za ka sauko da su za ka sauko da su ka tada ne nan saboda an jefe shi da wani abu na bid'a ba baka isa ba saboda aka kawo wannan anan ba shi da ba shi da mahalli aw yudammu ila sad aw yudam ila saduqin ko kuma a hada wato a faɗi bid'ar sa sannan kuma a ce saduqun fihi fihi kaza Abinan saduqun sayyi'ul A hada bayan bayan saduq din aka wata kalma da take nuna akwai ɗan matsala a haddasa aw yuzam ila saduqin su'u hifzin aw waham a ce saduqun sayyi'ul hifz ko saduqun yahim ko saduqun lahu awham aka wata kalma bayan an kawo saduqun sai kuma a ce yahim yana ɗan yin wahami wani lokaci yana kuskure ko lahu auham yana da kurakurai to wannan kalmar yahim ko lahu auham ko sayyi'ul hifz ta gangaro shi yayi wa ƙasa to wannan su ne yawa yalihi ma mashi'atin wannan ita ce martaba ta shida ita ce ta biyar kuma a wajen zahabi ita ce kuma ta hudu a wajen ibnu abi hatim da ibnu salah yalihi ma mashi'atin arju bi an la ba'sa bih suwailuhun maqbulun an yalihi yana biyo waccan martaba ta biyar martaba da take biyo ta biyar shine ma'a mashi'atin bayan an kawo insha Allah ita ce ma'a mashi'atin din bayan an kawo insha Allah ko tare da insha Allah a ce arju la ba'sa bihi insha Allah misali arju fulan arju la ba'sa bihi insha Allah to da an sa insha Allah to ya ƙara ƙasa ko a ce la salihun salihun insha Allah ko suwailihun insha Allah to arju la ba'sa bihi insha Allah to da zarar insha Allah ta zo to yana nuna cewa bai kai wanda ba a kawo wannan mashi'a ba an fahimta ko suwaile la ba'sa bih ya daure ha'un din saboda larurar larurar nazm hun ko a ce suwailih a ce fulanin suwailih suwailih tasgir ne na salih suwailih kaga bai kai salihul hadith ba ya zama suwailih kasa da shi yake kuwa ce fulanin makbul ce suwailihun insha Allah ko salihun insha Allah ko makbulun insha Allah akwai makbul a waje ibn hajar a cikin littafinsa taqrib ba ita ce anan ba makbul a wajen ibn hajar a cikin littafin littafinsa taqrib ibn hibban galibi wanda ya ya kadaita da da wasaqa yasa cikin littafin atiqat su ne yake kawo ya ce makbul ai haifu ya taba yana buƙatar mutaba ya ce an na anna ce anna nunun ɗin mushaddada ce anna ai zahara ai zahara lakal muradu min haza ka fahimci ko ya bayyana gare ka abin da ake nufi wannan anna ɗin shadda ce asalinta a kanta saboda waka shi yasa ya kawo ta haka na kake nuna mana ah, طيب وأسوأ التجريه ما قد وصفا بكاذب والوبء كيف صرفا ثم, ثم بذين اتهموا فيه نظر وساقط وهالك لا يعتبر وذاهب وساكت أنه ترك وليس بالثقة بعده سلك القوا حديثه ضعيف جدا ارم به وهم بمرة ردا ليس, بشيء ليس بشيء ثم لا يحتج به كمنكر الحديث أو مضطربه وهم ضعيف ضعف يليه بعف أو ضعف مقال فيه تنكر وتعرف فيه خلف طعن تكلم سيء حفظ اللين ليس بحجة أو القوي بعمدة بذاك بالمرضي آه، ينزو زي كاو يا جماعة الفاظ التعديل ينزو شقا الفاظ التجريح شما يا فارد أسوأ شن أم فارد أعلى مراتب نكم أم فارد أسوأ مراتب aljarh wanda fi komai muni cewa aswa tajrihi ma qad wusifa bi kadhibin wal wad'i kayfa surrifa mafi munin suka shine wanda aka sifanta shi da ƙarya alkazib ana nufin nabi sallallahu alaihi wasallam sai yana yi wa annabi ƙarya wal wad'i ko ce yana yi wa annabi yana kagar hadisan karya kaifa surrifa duk yadda aka sarrafa kalmomin aka ce yakzib ko kazzab yada'u ko wadda duk yadda ka sarrafa kalmar haisurifa dai duk matsayinta daya an gane ko ma akzabahu ko kadzabun thumma bi zaini thumma bi tahamu fi ah, thumma bi zaini tahamu sannan wanda aka tuhume shi da kadhib ko aka tuhume shi da wadu muttaham bil kadhib shine shine mataki na gaba mataki na farko wanda an yanke masa wannan ko tuhumar sa ake bi zaini ay bil kadhibi aw bil wada'i aka tume shi da ƙarya ko aka tume shi da ƙagar hadisi sannan fihi nazar sannan ibarar fihi nazar a wajen imam al-bukhari shi yake amfani da ita sun ce yutliquha ala man taraku hadithahu duk da cewa akwai waɗanda suka saba ma wannan cewa eh, ibara fihi nazar a gurin bukhari ba tana nufin jarh ba wannan bayani ne mai tsawo za mu tsallake shi wa saqitun sai wanda za a ce saqit ya sashe ne ko halik a ce halakakke ne la yu'tabar ba a la'akari da shi wato da ka rubuta hadisin sa gara ma ka rubuta ba amfanin da zai maka shine la yu'tabar wa zahibun ko a ce fulanun zahib ko sakatu anhu sakatu anhu bukhari yakan yi amfani da ita a cikin littafin sa tarikhul kabir sakatu anhu in yace sakatu anhu yana nufin an an tuhume shi tore ko a ce matruk ko a ce fulanun matruk ko a ce fulanun turika hadithuhu shi ma duk yana cikin an yi watsi da hadinsa ko a ce fulanun laisa bi thiqa shi ma duk wannan martaba tana biye waccan martaba ta farko wacce aka ce fulanun fulanun yada'u alhadith ko wadda ba'dahu ko ba'dahu sulik alqaw hadithahu sai bayan wannan martaba ita ce martaba da za ta zo bayan ta wacce ta ce alqaw hadithahu ko ce alqaw hadithahu ko ilqi hadithahu ce ilki hadisa ko irmi hadisa ko a ce rawi da'ifun jiddan ko irmi bihi kai jifa da shi wahin bi marra yana da rauni matuka rudda ko rudda hadithahu ko mai kama da wannan laisa bi shay'in sai kuma laisa bi shay'in a ce fulan laisa bi shay'in a wajen yahya ibn ma'in in yace laisa bi shay'in alifin aljarhu shadid sannan laisa bi shay yana itlaqin ta akan qillatul hadith cewa hadisin sa ba yawa ko la yusawi shay'an ko la shay'a ko la yusawi filsan duk suna fada suke nuna cewa rawi ya shiga ya shiga wani hali sannan martabar da take tafiye bayan ta ce thumma la yuhtajju bi a ce fulanu la yuhtajju bi shine martaba da take biyo bayan wannan kamar kamar a ce munkarul hadith fulanu munkarul hadith ko mutaribul hadith ko a ce wahin da'if da'afuhu ko a ce fulanun da'afuhu ko a ce fulanun wahin da'if wannan martaba ita ke biyo bayan waccan martaba ita ce martaba ta hudu cikin nazum din ita ce ta hudu ko kuma ita ce ta biyar sannan bayan wannan martaba din sai martaba la yuhtaju bihi ita ce martaba da take biyo ta ta biyar sannan martaba ta shida shine yalihi abin yalihi du'ifa a ce wani du'ifa fulanun du'ifa ko fulanun fihi da'fun ko du'fun ko fulanun fihi maqal wannan duk wanda aka faɗa wannan to ya shigo wannan martaba ta abin nan martaba ta farko tana da muni kwarai da gaske ce martaba da take nuna cewa wannan rawun hadisin sa na ƙarya ne martaba ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar duk tana nuna cewa hadisin sa da'ifun jiddan ne wato ba a ba a ba a hujja da shi ba ya tashin wani hadisi shi kuma ba zai kuma ba zai taba tashi ba ba yadda za a samu wani hadisi ya tashe shi ya yi karfi abinda ake cewa hasanu li ghairihi ba zai taba zama haka ba to martabar da take da ta zo ta yanzu wadda za a ce fulanin du'ifa ko fulanin fihi da'af ko fihi maqal wannan yana nufin hadisin sa za'ifi ne yana iya zama hasanu li ghairihi idan ya samu shawahid ko yunkir wa yu'raf ce fulanin yunkar wa yu'raf ko yunkir wa yu'raf wani lokaci ya kawo abu mai kyau wani lokaci ya kawo mara kyau sukan faɗi wannan ibarar sukan faɗi wannan jumlar akan rawi ce fulanin yunkir wa abin yunkar wa yu'raf wani lokaci a ga abin da zai kawo ba kyau wani lokaci kuma ya kawo mai kyau ko ce fulanin fihi khulf akwai sabani akan wani shi ma martabar a wannan a wannan gidan take ko fulanin ta'anu fihi sun soke shi ko takallamu fihi sun yi magana a kansa sayyi'ul hizzi layyinul hadith laysa bi hujja ko laysa bil qawi ko laysa bi umda laysa bi dhaka al mardi laysa bi dhaka al mardi laysa bi dhaka bil mardi ce laysa bi dhaka al mardi duk waɗannan ibarori waɗannan jumloli suna nuna cewa wannan rawi hadisin sa za'ifi ne ko da ko ba a ce hadisi ne za'ifi jiddan ba shine ta ƙarshe ko to a gurguje dai wannan shine a maratibu ta'dil tajrih na san ya kamata a ce an yi sharhi fiye da haka to amma lokaci ya ya tunkare mu abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana sai kuma karo na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah